Amanar so, amanar Na ce ina za ka je? Kai, ƙarya ne wallahi kewale zaidi ne fa. yau gani Na yi farin cikin ganin ka yau. kin zani dama? na daɗe a gidan nan dama ban taɓa ganin ka ba kullum sai na ji sunanka yayi zai kowa na gidan nan karimi ne kuna da san mutane yawar Allah gurin Amina na zo idan har tana nan ki haɗa da ita ne magana da ta kawo gurin ta hakan ne saka na ce ka zo saboda ina son in gaya maka cewa ka fita daga hanyar Amina kai ka san Amina mata aure ce kuma mijinta ba zai barka ba abin da na sani saboda haka gwara ni da kai madaidaita ni da kai ne muka dace da juna ba wai da mata aure harshe ke fito hajar ki ko ina so ki sani so ɗaya ne kuma gaske ne in kana yi kana yi in ba ka yi ba ka yi me yasa ne gidan nan yayana wanda shine jigon rayuwata shi ma zaliha din yake so alhaji yayan na shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ma fa wanda nake so a ƙauye ita ta ɗin yake so shikenan yanzu gaba ke ɗayan ku ita kuke so to naji ni sai ka gaya min abin da zan yi in na sanka in cire sanka cikin zuciyata ba ni da amsa akan abin da kika tambaye ni sai dai na san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asaha ilaiha an gina zuciya a bisa san wanda yake kyautata mata da kuma kyan wanda yake munanawa gare ta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 Ya gajiya? Ya aiki? Da Allah ina son ganin ka. Ka zo gida ka samu. ni. Kin ga dai ga abubuwan da suka biyo na tabbata kin samu labari. Kuma shi ne abin da nake gudu. Ina son mu tattauna ma wani muhimmin magana da tare da ku. yanzu ba zan samu ƙarfin gwiwa sake zuwa inda kike ba in faka ka zo ba akwai matsala in ba damuwa kuma ka gaya min inda kake sai na zo ko me bai kamata ki dinga haka ba wannan kuskure ne mallaka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 Baba ya ce na koma ya zan yi. Dole zan koma. Amma shi da ba shi da lafiya yaya zai ce ki tafi? Haka ne. Ba shi da lafiya amma ya ce dole dole sai na koma. Bayan kowa ya sani a garin nan babar Jummai ba wani kula take da shi ba. Kin ga idan ke kina nan na tabbatar da cewa ke za ki fi ba shi kulawa. Kowa ma haka yake faɗa. Ni ma na san da haka. Ni kaina ina so na zauna don na kula da shi. so amma ya zan yi da abin da ya fi ƙarfi na dole zan tafi inda rabon na ƙara dawowa sai ke gana je kuma na ƙara dawowa to yanzu yaya zancen bikin namu to biki za a yi insha Allahu lokaci dai to Allah ya sa muna da rabon gani amma ni dai ba na so a ce ki sake komawa gaskiya dan gashi kin da muna ta murnan kin da kuma a ce za ki sake tafiya kar ki damu kawata, insha Allah zan dawo kuma biki za a yi To Allah ba mu alkhairi. Amin ya Allah. Lokaci. Hajara. yana bani mamaki. Mene kenan amma ni ta cikin masoyanki babu wanda kike nuna wasu kawar wannan mutum za ki gane ba ne ba duk macen da take son namiji nagartacce to idan ta gan shi ta gama me nagartarsa miji na gari kenan duk macen da take son ta zauna a gidanta lafiya yana da kirki yana da kamala yana da nagarta a matsayin shi da zai zama uban 'ya'yanka kin ga kuwa shi ya cancanta a zaben amma ai shi na ga yana janye ki a jikin shi ba kya tunanin zai tunanin ko da kuɗi shi ke san shi ina ya san zuciyata ke ma kin san cewa idan maganar kuɗi ne akwai wanda da kaɗan ya fi su ko kuma in ce sun zama daidai da su ya kamata na zaɓa ba shi ba nagartan shi ce ta sa nake son na zaɓe shi a matsayin miji. To shikenan Allah ya samu dace. Amin ya Allah. Bari in shiga daga cikin ba. To, ni ɗora abincin. Jamkar amana ce. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ah. Barkanki da zuwa. Ya ke annoran zuciyata. Hmm. Ya dai? Me ke faruwa? Ba komai. Ba komai da komai din kenan. Masana ko in ce masu hankali sun yi tafaki cewa duk lokacin da aka wa dan adam tambaya aka ce masa menene ke damun sai ce ba komai to da komai ɗin kenan don haka masoyiyata ta ke faruwa faɗa min mana me yake damun masoyiyata baba ne fa wai shi dole sai na koma yau din nan baban eh. a yau yau din nan na ce masa ya bari gobe da safe saboda yanzu yamma ta amma ya ce dole sai na koma yanzu wai shi me yasa ya cika da gidagiya ne wannan dagiya ce wallahi ni ba a tausaya mun koya shikenan na san dama kin kwana da magana ta da na faɗa miki wadda muka da ki kan cewar duk inda za ki ji ina tare da ki kafar ki kafata da gaske kake ya da gaske nake mana me yasa kika dauke shi wasa bayan ni na san wahalar da na sha a baya na rasa ki da nai ya zan bari a kuma min sakiyar da baruwa <laughs> eh dan haka kar ki samu damuwa kafa ta kafar ki saboda daman shi alhajin ma da zaki je gurinsa labarin da kika bani duka ya tabbatar mana cewa ne wannan alhajin da ya min alkawari lokacin da je birni wanda ya ce in dawo zai dawo ƙauye ya bani aikin yi so don haka na san har ofishinsa dama ka san shi kenan ya to ai shi kenan haka yanzu sai ki daina damuwa masoyiyata a gaske yi mana a ba kaunata ɗan yi murmushi wala to ki dan murmusa wala ah, ah. <laughs> yawwa ta wani jibo ni fa ban taɓa ganin irin wannan abun ba kana gani mala iro da ba shi da lafiya ya damu lallai sai dai zulaiha ta koma birni to ni ban san menene yake samu a birnin nan ba wato jaru ni fa abin da nake gani Malam Iro baya son alaƙar Zulai da ilimi shi yasa ya ce ta koma birnin nan. To idan mutum ba shi da kuɗi shi kenan shi ba shi da wani gata? To, ni dai abin na sani wannan gaba ce tsohuwar gaba tun ta kaka da kakanni ta ce tsakanin malam iro da iro lalle akwai masu Allah ya mana magani ta gaskiya dai da masana babba amanar so akan damka ga wanda ya daminta. rayuwa Dariya da dama kina nan ina kika shiga? Haba zuliha kika tashi hankalin magabaki daya. Aka rasa inda kike? Bawan Allah, na ji daɗi. a shi da kai alkhairi ne ban sani ba a ina ka gano zulaiha ma na ji daɗin abin da kai mun ina ka samo ta daman zulaiha tana nan ba bata ta ba a wajen ku ne kawai ta bata amma ni a guri na bata bata tun daga shi na nemo a bata zulaiha me muka yi miki dan Allah baka mun komai ba hasali ma ban taɓa samun farin ciki irin wanda na samu a tare da ku ba. wato alhaji wata alfarma na zo nema gurinka bawan Allah alfarma ba wadda za ka nema a gurina baka same ta ba a baya ma ne maka alkawari abinda ka zo nema zan baka aiki balantana kuma yanzu da haka ne maka alkawari ka faɗi duk abin da kake da bukata a gurina tun da ka damun da farin ciki na ko menene ko menene zulaiha sai farin ciki na zulaiha nake so me zulaiha masoyiya ta ce a kwanakin baya da na zo gurinka na yi maka karya ne akan cewar aiki na zo nema amma magana ta zahiri shine zulaiha na zo nema tun daga ƙauyen na samu labarin wani alhaji ya zo ya tafi da ita wanda hakan ya sa ma na gaban ga ta zama ba saboda soyayyar da ke na da zulaiha don haka na ɗauko kafa na to birni Shi ne da Allah ya hada da kai na ce maka neman aiki nake yi amma magana gaskiya Zulaiha ta zo biyu kuma duk irin aikin da zaka bani a yanzu wallahi ba na buƙatar sa matukar zan samu Zulaiha ta dan Allah ka taimaka ka bani Zulaiha ni da ita masoya ne da akwai alƙawari a tsakaninmu kuma yanzu ba mahaifinta ne ta soma a gaba ya ce lalle lalle sai mun dawo gare ka saboda ni ba so na suke da ita ba amma in har ka aminta to komai zai tafi min daidai amanar so akan damka ga wanda rai ya laminta rayuwa danginta dariya daban haushi amanar so Ah, amanar so amanar so nake gaya miki kwantar da hankalinki tabbas bukatar ki za ta biya kamar yadda ke ma nake so ki ci gaba da ubangiji Allah ya yarda amin Sanda zuwa. Sanda zuwa. zan yi magana da kai. Okay. Bari ya shiga cikin kamar wani abinci. Sanda zuwa. Wato Idan na ganka cikin farin ciki, ko me ke damuna na kamanta da shi. Na gode sosai da ilin kulawar da kake bani. Kuma kuma Allah bani damar daina abin da baka so a rayuwata Allah ya baka iko amin za su haka wato ina cikin wani ne na damuwa saboda a yau abubuwa guda biyu ne suka haɗe mu farin ciki da bakin ciki ganin ka haka kawai shine sassauci na sanin kanka ne bani da burin da ya wuce a ga Zulaiha kuma kai ma na san haka an ga Zulaiha an ganta alhamdulillah a ina tana ina tana kawai burinmu shine a gazalaya saboda ka san ba da wani abu da na sa a gaba yanzu sama da a ganta na so a magana aure na da ita haka zalika kai ma ina so na ga kai aure saboda an tabbatar da cewa na cika aiki na na sauke amana kar take kaina na cewa ka aure ka na lafiya amma unfortunately an yi rashin sa'a kafin na kai ga bayyanar da soyayya ga zulaiha zulaiha ta bayyana a gabana da wanda take da burin ya zama shine mijinta what why wannan kuma a ina yake saurayinta ne da suke tare da shi a ƙauye tun baya kuma ta tabbatar man da cewa shi take so za ta aura ka ga me yana a ciki ba ni da yadda zan yi buri na in faranta mata rai kuma ta nuna min cewa rayuwarta da shi shine farin cikin ta a rayuwa ko da bata gaya min da ta ba na gani a idanta subhanallah kai dan adam abin tsoro zilaiha ta bani mamaki tabbas zilaiha ta cika butulu ta ciki cikan maciya amana me yasa bata rike amanar so ba me yasa bata so wanda yake santa da gaske ba me yasa ba za ta tausayin wanda yake son ta tsakani da Allah ba kai ta bani mamaki wannan wace irin rayuwa ce wace irin rayuwa ce kai hakuri dan wana na sani idan na cikin damuwa dole ne ka shiga damuwa na san ka shiga da mota na san kana cikin tashin hankali ganin wani abin da ya faru amma bayan da zami da kaddara ina jin zuciyata tana bugawa yanzu na tabbatar da cewa ina matuƙar son zare a zuciyata rashin ta a na ba karamin tashin hankali ba ne amma ya zan yi ya haƙuri ya ni haƙuri mu duka Mata kyauta ba ta cutar da mu wallahi zaidu zaidu kaina ya zazzabi kaina